يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب يا كومتاني كتنا لنرى الكيامه inda Allah zai tara dukkan manzanni ya ce da su me al'ummominku da aka aika ku zuwa gare su suka amsa muku da shi suna masu fawwala ba da amsa ga Allah sai su ce ba mu da sani ilimi yana gare ka ya ubangijinmu kai kadai kai ne kadai ka san gaibu